baki mai yanka wuya. Matakan sabuwar gwamnatin Bola Tinubu a Najeriya na cigaba da jan hankalin 'yan ƙasar da akasari ke cewa ko da Najeriya. Jama'a Assalamu alaikum. Makonni uku kenan na sabuwar gwamnatin Najeriya a ƙarƙashin jagorancin Bola Ahmed Tinubu, inda a cikinsu ta ɗauki wasu matakai musamman rushe-rushen shugabannin hukumomi da sasannin gwamnati tare kuma da naɗin wasu sababbi. Na baya-bayan nan shine na yi wa manyan hafsoshin tsaron ƙasar Murabus tare da naɗa wasu sababbi nan take. Idan za a iya tunawa tsohuwar gwamnatin shugaba Muhammadu Buhari ta naɗa manyan hafsoshin tsaron da aka saukar ne bayan tsawon lokaci na matsin lamba daga sassa daban-daban na Najeriya kan ta'azzarar kalubalen tsaro. a yayin da 'yan Najeriya da dama ke ci gaba da yin na'am da kamun luda 'yan sabuwar gwamnatin mai fashin baki kan lamuran siyasar duniya farfesa tukur muhammad baba ya ce 'yan kasar na cike da buƙatar gwamnati mai faɗa da cikawa da kuma yin abubuwa bisa cancanta. Na ɗaya dai mutane sun hayaka sosai da rashin gaugawa wajen ɗaukan matakai inda da son a yi haka ɗin sai ka ga an bar mutum a mukami wadda kuma ba wani alaman cewa ya kawo wani canji so ana iya cewa canje-canje da yi canza mutane aka yi ba wai an canza tsari ba ba wai kuma an canza yadda ake abubuwa ba kuma kamar yadda muka gani ba wani abin da ya canza illa ma dai a wurare da yawa kamar jihar naija jihar Sokoto, a jihar Taraba, jihar plato abubuwan nan na e, ayyukan 'yan ta'adda sai dada karuwa yi. Shi kansa shugaba Buhari daga Katsina ya fito, lokacin da ya zo mulki yaya katsina take lokacin da ya bar mulki menene yanayin tsaro a katsina abu tsari ne na tsaro da kuma dabaru da kuma kawo a mutane da suka cancanta da suka san aikin da za su yi in don haka din ne aka nada shi eh, tsohon shi eh, hafsan shi ai kaga ba ba abin da ya faru kashe-kashe ake ta yi har makon da aka kusan cire shi makon da ya wuce mutane nawa aka kashe a ƙauyukan sokoto wannan ba wannan ba ba dalili ba ne in ma haka aka yi to wallahi kwalliya ba ta biya kuɗin sabulu ba in don naɗe-naɗe ne bai kamata a ce Eh, ta'addanci ta yi yawa a jihar da shi eh, shugaba Muhammadu Buhari ya fito ba amma me aka sani abinda mutanen Katsina ba su sani ba kafin ya zo mulki Shi ne yanzu suka sani da shi suke abin nan haka shi ma shi tsohon Hassan Haso shi in ma an nada shi ne eh, kwalliya bata biya kuɗin sabulu ba ah, mutanen Sokoto tun ba ma gabacin Sokoto ba mutane ƙauyawa na zaune cikin ƙunci. Aa don haka su ba su ga ba su ga na tabbata an ka tambaye su za su dariya za su yi kuma za su yi takaicin cewa an yi naɗi nan ne da sunansu to ai ga sakamakon menene ya faru rashin tsaro ya ƙaru har yanzu mutane ba su zuwa gonaki a ƙasashen da ba su iya ko noman abu ɗaya a duniya da suke yi hanyar samun abincinsu ba su iya yi in ka zo titunan sokoto za ka samu yara ƙanana da mata suna yawo suna gara ramba na bara in ka tambaye su yaran da su ce ma an kashe ubanni an kashe iyaye ina yan uwanku suna can zaune ƙarƙashin gada da sauransu gaskiya in dai wannan don yaƙi da ta'addanci ne kwalliya bata biya kuɗin sabulu ba Tun kafin sauya manyan hafsoshin tsaro, matakin da ya ja hankalin 'yan Najeriya shine na cire gwamnan babban bankin Najeriya na CBN da kuma shugaban hukumar yaƙi da cin hanci da rashawa ta EFCC Abdulrashid Bawa, waɗanda kuma dukansu yanzu haka suna a ƙarƙashin binciken jami'an tsaro kan yadda suka tafiyar da ofisoshinsu. Mai sharhi kan lamuran yau da kullum Farfesa Bello Muhammad Bada. na ganin cewa irin waɗannan matakai ne 'yan Najeriya suka yi tsumayen gani a lokacin tsohuwar gwamnatin Buhari. wadda ta sha alwashin yaƙi da cin hanci da rashawa. Hakika ne muna zaton wuta makera ba a same ta ba aka same ta a masaka. Waɗannan abubuwa da ya yi farkon nan ba mu zaci haka za shi yanzu ba ba mu aza shi na iya yanzu haka ba. sai dai mutane da suka san shi suka san inda an ka fito ma su sun san mulkin da gaske shi shike shi na sha'awar mulkin kuma ya shirya mishi akwai bambanci da wanda ke gani alfarma ne ya yi muku in ma har ya karbi mulki watan tsari irin na najeriya tsari ne mai wuya al'amari mai sarƙaƙiya inda duk ya kasance ma'aikatayya na gwamnati waɗanda ya zamanta za su yi aiki babu sani babu sabo to sai ya kasance shugaban ƙasa yana dogara akan wasu da za su ba shi sunayen mutane waɗanda zai naɗa wannan da za a naɗawa a wasu ƙasashe da ke demokuraɗiyya da suka ci gaba to za a yi mai bincike na ƙwaƙwaf a tabbatar da cewa ga kowane ɓangare ya cancanci abin nan da za a naɗa shi a wajen shekaru ne wajen ilimi ne wajen ƙwarewa ga aiki ne wajen amana ta cewa ko ɗan uwa ne na jini abbaya da gaskiya zai tsaya a kan shi tabbatar da ya adalci to irin naɗe-naɗe ai shi ya kawo ma ita hukuma mai yaƙi da sha'anin cin hanci da rashawa tun radda an ka kafa ta waɗannan abubuwa su suka kawo mata matsala baka san mutum guda ba wanda ya riƙe ta wanda ka ga an kwashe lahiya lau zuwa ƙarshe. da yawa shugabannin kasar da aka yi sun ɗora mai sheta abu ne wanda ya zamanta ana ta ga duk wani ɗan adawa ko wanda ke da matsala tsakani ne da hukuma ai yasa ko wani ba shi ƙare nashi lokaci kaka jan an yi kwamas da shiya to wannan shi abubuwan da suka yi ta faruwa za a ta zargin abdulrashid bawa akan cewa ai ga wani nan ga wani nan ga wani nan bai yi kaza ba bai kama kaza ba to abubuwa ne waɗanda ita ƙasat tun ranar naɗa mutum wane ne an ka naɗa wane ne ke da hannu wajen naɗa shi watan wani ko da aka naɗa shi a kan kujera a hakikani yana da sauran lokaci na shi ƙware. kamar mangwaro ne kana gani bai yi da ƙosawa ba kun kakkaɓo shi kun je wajen ruɓi ne to lalacewa za shi tun ranar da an ka irin waɗannan daɗin daɗin mutane suna da ayoyin tambaya ƙware da gaske minista na shari'a karkashi ne efcc take da irin su duka duk suna karkashin shi ne wanda ke duba waɗannan wurare shi yasa zuwa gaba dole sai gwamnati ta da kuma 'yan ƙasa sun duba yiwuwa irin waɗannan wurare hizan suna iya cin gashin kansu ba sai sun zama ƙarƙashin wani minista ba minista na shari'a abubakar malami so da yawa za ka iske cewa najeriya gaba ɗayan ka dube ta kowa zabura magana ta shi ke ta yi ya mallaki dukiya ya mallaki kaza ya mallaki kaza watan a da duk dukiyar da ma'aikaci hanyoyin da duk ma'aikaci ya bi ko ya yi sata ba shi bari a ga dukiya ta gani ne sai wannan irin wannan lokaci ne kake gani ko banki ma'aikaci ya zo ya ciyo bashi ya je kafa masana'antu inda yana tare da gwamnati bashi barin abubuwan na zanga sunan ga hili kowa shina iya ganin su kowa shina magana kowa suna ga bakin shi to amma lokacin nan na buhari abin shina da tashin hankali shina da ban mamaki waɗannan abubuwa su sun zube darajar gwamnati kanta gaba daya domin idan ka duba 2015 da muhammadu buhari ya ɗauki mulki shi da kai ne ya yi mummunan suka ga gwamnan babban bankin najeriya amma kuma daga ƙarshe ya zauna da shi har shekara takwas kaga abubuwa ne masu sarƙaƙiya da ɗaure kai kaka an kai haka mutumin da da hawan mulkinka kaga cewa ɓanna wadda an ka aikata an kama mutane masu waɗanda ake zargi ne da sha'anin cin kuɗin makamai waɗanda aka zargi da menene kuma duka wannan babban banki ta nan kuɗin ga ke fitowa amma kuma shi an bar shi yana sama kuma sai yanzu nan bisa riga wa ƙasa ta asa to shi a babban matsala ga ƙasa irin ta mu dole a duba dokoki dole a yi tunani dole a naɗa mutane a kan cancanta kuma ba cancanta kaɗai na yawan karatu na boko ba ko yawan shekaru na aiki ba shi kaɗai ba amana babban abu ce komi karatun mutum komi ƙwarewa ta ga aiki in ya zan baya da amana to shugabanci gare shi aikin banza ne zai cutar da al'umma ta masu saurare a nan za mu dasa aya sai mako mai zuwa inda za mu kawo muku wani sabon shiri a madadin shehunan malaman da suka yi mana fashin baki farfesa bello muhammad bada da farfesa tukur muhammad baba dan iya mutum biyu sai jumbi hamza da ya daidaita mana sautin shirin Murtala Faruk Sanyin na ke muku sallama daga Washington DC.